sunana alhaji umar dangote yake nan jihar da magaram ya taba ɗanɗana irin rishin daɗin wannan abin da ya faru a kano saboda nan da magaram da aka yi mun jima muna jira daɗin abin wannan wallahi wallahi abin da ya faru a kano duk wanda yake ya san menene yake zamantakewa ta rayuwa musamman yana shiga najeriya yana huta abin nan ba zai daɗi ba a fannin masarauta abin da ya kamata a yi wallahi duk ɗan masarauta ina matsayin ɗan gidan ado aka ce yau an tumɓuke ɗan gidan sanusi ni a zo a bani sa zanyi ban naso so ko ma wa za a bi bi ko da ke bai ba mu ba mamaki dama tun harko ma akwai shi lakabin da ake musu ko da tsiya ko da tsiya tsiya he sun kwaci mulki wannan kuma abu ne wanda gwamnati tana ji tana gani ita ta assasa shi hali kai ga wannan matsayin na isu ikono kamar ni bisa kan wannan ra'ayin na bisa kan sarakuna abin da zan waɗi shi dai duka dai wannan abin dai kadara ne daga Allah ko ba haka ba bakin Allah abin da ya ayyanar daga shi mutane su daga kamar abin da aka yi wasu mun ji suna kucecen kucece daga kamar fannin sarakuna mun ji mutane suna kamar cewa kowai siyasa ce aka nuna ko wani wannan shi kuma duka ba wannan ne kawai Allah ne ya rage ya kawo duka wannan abin mu dai abin da zan mu ce kawai dai Allah dai duka ya mana zabi mafi alkhairi kuma abin da zan mu ce da mutanen mu wannan yan Nigeria mu dai muna fata Allah ubangiji Allah ya ba zaman lafiya Allah sa wannan abin duka dai alheri ne kawai ni ne Alhaji Umar Isa president na Conseil de Sage na Zandar. To ra'ayi kun san duka abu da abin da ya samu musulmi dan uwanka ya kamata ka yi kokari ka yi aniya yin bakin ciki da shi dan yana dan uwanka musulmi kuma gashi makwabci ne kuma dan wannan abubuwan duka sai su sa ba a ji daɗi ba kuma mikiya sai a sa su su ji daɗi tunda kabila na wuce ɗari biyar ce da gomiya tara a Nigeria don sauran da ba ruwansu da Hausa ba sai su yi murna ana nan ana cin kai to don wannan ce to kuma sai ka wayi gari wa'ansu suna bayan wa'ansu daga cikin wa'ansu kabilun duka wa'annan abubuwan su ne suka kara kawa abin ya zama yadda ya zama bon don ka kuma da ya zo vraiment babban intellectual ne babba wanda ya kamata vraiment intellectualism kin shi ta ma duniya duka amfani to sai ya rika amfani da ita wani bi yana cunkuna wa'ansu inda yake wani a ce an hana kishi ba a yi ba kishiya ko kuma mace ba a matsa mata ba ba a ce mata kaza ba ba a yi ba a yin yara da yawa ba a yin to abubuwa duka wannan wanda kaman sai nuna kamar wani turawa ne ma yake ma aiki wannan ku ba abu bane ba mai alheri a gare mutane Yardau Abdurrahman ra'ayin mu bisa ga harka da ta shahi sarakunan gargajiya da su da mahukunta na zamani wannan abin da muke kira ga sarakuna na gargajiya su ta daga harkar siyasa uwayen jama'a ne gaba ɗaya su mulki duk wanda Allah ya dora akan sarauta ta gargajiya sai ya mutu fa kuma ba a ɗako dan wani gida a sa dan gidan su wan shi ko kanin shi ko uban shi kuma sarakuna na zamani wa'adi gare su su guji harkar siyasa kawai uwayen sarakunan gargajiya